بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمشي الله رباه أخو جواتنا الحج جرى النبي عليه الصلاة والسلام shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga Amurka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da ashirin na watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shirin miladiya ci gaba da darasin mu da fito kamar yadda aka saba kowane mako na wato laraba muna karanta littafin alfiqhul muyassar fi zau'in kitabi wa sunna kuma muna nan a cikin kitabu biyu inda za mu tashi a babi na shida wato akan alhiwala shafi na 237 237 daga ƙasa babu sadi wato babi na shida filhiwala, hiwala abinda ake nufi da hiwala shine wato ɗauke bashin da ake bin wani ya koma kan wani an gane ku malam ya ce wa fihi mas'alatan akwai mas'ala guda biyu da za a tattauna a ciki na farko shine ma'ana ha me ake nufi da hiwala wa adillatu mashru'iyyati da kuma dalili da shari'a ta yadda da hiwala an gane ko malam ya ce alhiwalatu na ne min dimmatil mahili ila dimmatil muhali ilaihi wato malam hiwala ne ɗauke bashi daga kan wanda zai canza bashin zuwa ga wanda ya ɗora wa bashin ni ne ake bi na bashi sai ni ce to na mai da bashin kan wane ne zai biya ka Haka na ɗauke bashin daga kaina ya kuma kan wane to shi ne wannan hiwala dama an yi ake ne to yanzu kuma na ɗauke shi daga kaina wani ne zai biya to wannan a shar'anci ya halatta ko kai ka ɗauki nauyin bashin wani da kanka ko shi wanda ake bi ya gaba zai iya ba ga wanda ya fi shi daman da zai iya biya masa sai ya mai da bashin kan wani ina fata ana fahimta to ai dama ba ya kawai <laughs> Eh, malam ya ce wahiyya mashru'atul lima fi hamil al hakan wato shari'a ta yarda da haka saboda a ciki akwai sausasawa wata tabadul al-masalih baina afrad al-umma sannan akwai taimakekeniya da amfana da juna a cikin ɗaiɗaikun al'umma Wata tasamuhi akwai yafiya a ciki daga kafa wa tashili mu'amala ce akwai kuma sauƙaƙe mu'amaloli duk tunda akwai wannan sai zama to shari'a bata hana a samu irin wannan mu'amalar ba ana bi ta radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ce lallai annabi alaihi salatu wassalam yace gida. utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba idan ɗayanku ana bin sa wato bashi to lallai ya ainihin wato biya wannan bashi mana wanda aka ɗaura wa nauyi shine ma'anar mali'in kuma falyatba din nan ana nufin ya bi wannan bashin da aka ɗaura ya rabu da ya biya sai da kansa malam ya ce tunda hadisi ne da yake bukatan sharhi dan a gane menene sakon sai ce wa ma'anahu idza uhila bid-dayn alladhi lahu ala musirin hal idan aka canza bashin da kake bin wani talaka zuwa ga wani mawadaci to ka yadda a ce a ni ai kai da sani ba ruwana kawai sai ka biya ni kudi na in dai wanda aka mai da bashin kansa din mawadaci ne zai iya biya to ka haƙura wal yaqbal al hiwala ka karɓi wannan canjin da aka yi an fahimta fa idza ahala al madinu da'inuhu ala muflitin amma idan wanda ya zamanto cewa ana bin sa bashi sai ya bai da biyan bashin nasa ga kalaka kuma wanda bai da ko sisi kashe shi zai biya yace to raja'a bi haqqihi ala man ahalahu an gane ko yace to zai dawo da haƙƙin bashin sa zuwa ga wanda ya bai da wannan bashin ban yadda ba ya zaka ce wannan abin da yake zai ci ma ya ishe shi sai kashe shi zai biya da kuɗi na ni kawai na sani in mawadaci ne ka yadda in ba mawadaci ba ne to kai ma ba za ka yi sakaci da kudinka ba domin akwai garari a ciki akwai garari yanzu najeriya sai ta je ta ciyo bashi kawai sai ta ce kai za ka bi kai da kake fama da mashari zai yiwu haka ba za ka amince ba amerika ma ko kuma ingila ko bankin duniya da ake ciyo bashi ai ba za ka yadda a ce kai ne don za ka biya ba amma idan najeriya ta ciyo bashi sai aka ce dan gwata zai biya za a iya yadda ko ko buwa ko kaza ko kaza ta tsora raka inda talaka ne ba a yadda ya ce li'annal falasa aibun domin talauci da rashin kuɗi aibi ne aibi ne ko ba aibi ne aibi ne ai ko a aure lokacin da hindu ta zo wurin manzan Allah su da sallama hindu bin wasu ba ta ce ga masu neman auren tana zaune da mu'awiya da kuma wa na manta yana ga kowa musu sufiyan ne na manta daidai a takaice shi ne sai annabi ya tana neman shawarar ga mutane biyu sun zo ya ce wannan akwai kudi yana yana da kudi amma la ya ji ul'asa an ati ihi ma'ana zai sauke sandar shi a wuya akan wuyan shi me yake nufi akwai duka yana dukan mata a kuɗi ake ji daɗi ki cika ji jimore amma ba za ki ci duka akwai bula <laughs> karan safa daban na rana daban na dare daban a cikin bulala shi ko da aka zo kan ma'auyan sai ce shi kuma ma'auya akwai soya ya iya soya ya yi lablam amma fa sulukun lama da lahu bai da ko to soya za ki <laughs> sai dai sai masa to ya rasulullahi da yanzu wanda kake ban shawara a cikin aura sai ya ce masa ba ko daya kake aure ko daya a cikin <laughs> da mai duka ba a dukan mace a ka'ida ba a dukan mace a musulunci jama'a ba a ɗauko mace an baka ka buge ta ba ana so ne ana ƙaunar ta aka baka mace kai ma kana son ta kaje ruwa da ruwa da iska ya buge ka kaje tadi ko ba ka kai ba kana idan ka bacci kana an baki ba sai rijiya to kuma sai ka zo ka kama duka to ba a dukan mace mace ana bugunta ne idan matakan dukan ya cika kuma ba a dukan fuska wani za a ga yamin mara matan shi wani ma nan laushe take kamar ta bakwai to duka wannan ba daidai bane in mutum na dukan mace to yana nuna ragwanta ne ba za ka iya faɗa da namiji ba sai mace in ka je ka haɗu da wata mai ƙashi ɗaya sai ta ma shigin duka <laughs> sai ta maka duka kai ma Allah ya ji kan Malam Ahmad malamar garba ya rana yana bani labari ya ce wata rana a wata motar haya ne sai wata mata mai hada ta da wani fasinja ne shi ma sai rikici ya balle sai ta kaura mai mari ya ce ka ce in kaita haka mutumin mai yake a ce na zai je ta ya ci duka ko wata biyeji sai ka gani ta akwai irin wannan akwai wata mata a unguwar ta gidan nan nan sabon gari ta taba karya mijinta wallahi ta karya shi Allah ya kyauta to kaga akwai irin wannan sai an kiyaye almuhim dai wato kaga talauci aibi ne saboda anan abinda malam ya faɗa ya ce li farqa aibun wa lam yarda bihi babu wanda zai yarda shi ko ba haka bane sanda ka bada kuɗin ka ake mu'amala ta bashi ai kana da bukatun kuɗin ka ba tsanta kai ba To bai kamata kuma wani ya zo ya maka wasa da dukiyar ka ba kai ne za ka biya kuɗin nan sai ce to ga wani wani ɗauki nauyin bashi na zai biya ka sai ka ga wanda aka ce zai biyan nan mawadaci ne ya mafi fi ƙarfin abin da aka ce bashi wanda za ka iya wato ba da na amince a yi shi amma kawai sai ka an ce ga wanda zai biya zai da kofi kai ma kanka gidanka yake zuwa maula ma gida za ka yarda shi ne abin da ake magana shara ma sha ce kakka yarda eh inda yana da wadata duk hukuncin da ya ba dai mawadaci ba ne sai ka amince amma ba mawadaci ba ne haka yadda kawai in ma ba mawadaci ba ne ita wadatar ana kallanta suna ne ai amma dangane da abin da ake bi bashin shi bai cikin jumlan mawadata amma zai iya nemo wannan abin ya biya sama da kaidan da ake bi na asali za a iya amincewa an fahimta amma wanda ake ake tuke tsaye yanzu ka ga wani kake ba wanda yake gane in jaka shi ma a ce zai biya ba shi ba za ka amince ba ya ce falahu haƙƙun rujo kana da dama ka ce baka yadda ba kana da dama tunda ake falahu ya nuna ashe ba dole bane za ka iya haƙuran kenan in aka ce wani zai biya amma an ka gari ka yadda kai ka san sauran in bashin ka yi makale to kaga ba za a yi kuka da kwa ba sai da kai kanka a baka yadda ba a canza dai kai din dai zaka bani shi nan kana da dama ka ce baka yadda ba to wannan shine matsala ta hiwala to sai matsala ta biyu a cikin sa gashi nan fi shuruɗu sihhatiha kamar da dazu ke cewa amma dai akwai sharadi to ga sharadin ingancin hiwala mala ya kawo sharadai guda uku na farko ya ce ridal muhilu li'annahu mukhayyirun fi jihati qada'id dayn an gane ko wala tata'ayyanu alayhi jihatun ahran shine yaddar wanda za a daura biyan bashi sai da ko da yana da wadatar sai yayi an gane fi jihati qada'id domin yana da zaɓi wajen biyan bashin domin zai iya cewa zan baka nan take zai iya cewa sai gobe zai iya cewa zan raba maka biyu ko ba haka bane shi ma to duk da haka sai ya yarda wala ta ta'ayyana alaihi jihatun qahran ba za a ayyana masa wani bangare na biyan bashin da karfin sai a ce kawai ka biya bashin nan take ko ka biya kaza ba a shi ya san kanshi shi ma to sharadin farko kenan na biyu shine kaunul ma laini almuhala bihi wa alai an gane wannan ku? ya ce muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan dole ne wato waɗanda suke canzawa ma'ana wanda za a canza biyan bashin zuwa gare shi an gane ku? bihi mai biyan bashin kenan ma'ana wanda za a biya bashin shine mai kudin shine muhalu bihi Don shi za a canza ya koma kan alhaji wani biya sannan wa alaihi da sabon alhajin da shi zai a daura biyan bashin kaga su biyu kenan banda kai talakan farko da kai canjin to su biyun nan yanzu wanda za a canza a biya biya bashin da wanda dama shi ke bin bashin to sai sun yi ittifaki me za su yi ittifaki a kai ya ce kadran gwargwadon adadin abin da za a biya bashin ai kudin miliyan ɗaya ne tabbas haka ne miliyan ɗaya miliyan ɗaya ne sannan wa jinsan da jinsi dala ne a ah, naira ce salim pound ne <laughs> an fahimta duk sai an faɗa irin abin da adadi sannan kuma wasifatan da siffa ai sababi ne makar bugun abuja ne a ah, yan dubu dubu ne yan kaza kaza ne a ah, an hatsi ne ma sai a ce buhu kaza ne na shinkafa jumbo a buhu kaza ne 50 kg a buhu 25 biyar ne 10 kg ne a doya ce ƙwarya goma misali sabuwar doya duk sai an faɗa adadin da siffa da jinsi gaba da sun yadda sun yi a kan abu dan kada abokai da za ka biya bashin wanda zai ya juyo maka da biyan bashin dan ka taimake shi ka biya masa ya ce maka ai dubu ɗari ne kawai ba wahala sai kuma kana tsammanin na naira ne sai ya zo sai ya shi kuma wanda za a biya bashin ce ai kuɗinsa dala ne dala dubu ɗari ne to ka ga shi da cikin rikici kuma kai ka yadda ka ɗauki bashi Eh, eh shi take jira faɗa gine to koyar hukumi ba koyar hukumi eh da ayi za ce koyar hukumi dole dai a samu tabbas da irin yanayi da su ba. ka gani su saboda haka sai an samu wannan sharadi na uku an yakuna al-mu'alu bihi daynan mustaqirran fi zimmati al-mu'ala alayhi ya zamanto abinda za a maida biyan bashin da shi zuwa kan wanda aka maida din ya zamanto tabbatacce ne yana kan wanda aka maida bashin a kansa ma'ana tabbas yana binka bashin kada ya zama ƙarya ake yi dama ba bashin ake binka ba so ake a ɗora mu wani nauyi a ƙarya ta yadda in ka bada za su zagaye su je su raba kuɗin kasan wannan iya ƙarya aiki. ya ce ai na biyu na bashi ka biya idan aka bada sai a je ko a raba kuɗin kawai kowa ya jana shi mutane malam ba su da gaskiya malam wallahi tallahi malam ranar juma'an nan na kama hanya zan tafi Kano da daddare kamar yanzu kamar irin haka ma yanzu so kwarai da gaske wannan auren da na san zan yi na wannan yar to ai Kano aka kai ba tashi a Kaduna nan ba sai karfe bakwai na daddare. dan kamar yanzu ma ina gaba isa dan na zagaya ta train station ne ka fahimta to kamar irin yanzu bakwai da rabin nan ina eh sha shaban sai ga wani yazo daga nan ne cikin firgici wallahi da Allah ka taimake ni motar mu ce za mu je cikin gari mai tudun wani za na ce a samu shi daidai an gama lokacin na riga na ba da kati an zuƙi sai na ce ƙara mai ya ba a ba shi mai ya zara kudinsa na wannan sai na shiga mota da kunne na wanda suke cikin motar su ma sai suka ne ya ce kasu in na ce ba na kudin da zai ba ni bane ka ba ni a ba shi kudin kawai wai in ya zo ya ce in ba shi kudi ba zan ba shi kudi ba shi sai ya ce a sai mai a sai mai mai zai za ta karata da shi za ta karata da shi to ka duba na ce ya maka shi da zama shi ya mai illa shi nan ni ko sai na manta da shi ba da sai ya kai wai man da zai kai shi tudu maraki Wala wai ya kawai daga gani na zai mun wannan hukuncin cewa in ya tambaye ni kudin ma ba zan bashi ba shi yasa wai shi ya fake da cewa wai a sai mai wai a sai shi mai ya ƙara kare shi saboda kawai ya bashi kudin ibi bai fara shi amma ya taho da mai da galan eh kuma ga galan lura za ta yi samun kowa sai na ce gashi mu kuma lokacin za mu kama hanya cikin dara wai kalle da mutane suka kai to ana irin wannan ba to a tabbatar da cewa akwai bashin da gaske ta gan ka lura ga shari'a tana tsalewa mutane dukiyoyinsu shi ma kansa wanda za a ɗora biyan bashin kare ba da bashin gaini a gani eh gaskiya bai kamata ya zama sun yarda da haka ba ka gani sun taimaka mai ta yi san kuma laifi suke bi dukansu haka sun yi a akan laifin eh, wannan inda ka kaddara kisan kai ne za a zo a hukunci duka za a kashe su kuma ko a shar'ance za alƙali ma fiye yi mai hukunci sai an mai ta'aziri shi ba ni a fahimta ta tun farko inda na fahimci ba bai san ga da gaske shi yana nufin da gaske ya samu shi ma an biya masa ne a ka ganin na juya na tafi in cikin motar sun ji sanda yake mai magana ni tabbas na ji zai magana amma ki tantance mai ake cewa za ka ji dai dan wata kalma wadda take nuna na rashin gaskiya su sun ji tabbas yana cewa a in na tambaye shi ba zai bani ba ka bani kuɗin in na zo na ce ban kuɗi kai kai ba zai ban kuɗin ba shi za a ce a kai mun ka gani in muka zo ka ce kaza kaza nawa ne ka samun kaza ba kyau shi ma sosai ma duk ai ba kyau mun karanta wannan duka a cikin kitabul biyu din nan a farko farko ayi duk mun karanta shi Allah ya kyauta nan ma zai magana a wani bangare na irin wannan a nan gaba ga su wakala na wakilci duk ga kamar za su yi Allah ya kyauta to saboda haka muna magana ne akan sharadi na ina ne na uku ne ko yace wa yatarattabu ala al-inqad al-hiwalati as-sahiha hasab ma dhukir ya zamanto cewa shi fa wannan hiwala ta ingantacciyar hiwala na canzawa ma'ana mai da bashi kan wani to fa yana tabbatuwa ne idan aka gwargwaron wannan sharɗin da aka ambata idan ya saba fa bai ba karka ɗauki nauyin abin ba ba kai ta ci ba kuma kar ya zama an ka biya bebu abin da babu shi a cuce ka saboda ga ko da za ka ɗauki nauyin biyan wani bashin sai ka tabbatar wato a shari'a akwai hikimomi da yawa shi yasa hatta wato irin wanda ya ɗauki nauyin biyan bashi a kansa na wani wanda zai iya biya ko ya mutu aka ce shi kansa ana iya bashi zakka ai shine na alai hadin algharim shi shine wanda ake bi bashi to malamai da suka zo bayani suka ce bashi irin wanda ka dauki nauyin zaka biya na wani kuma kai ma sai baka samu halin biya ba ko an daura maka ka biya ba ka iya biya kuma ba wanda zaka zo ka yadda kawai a zuwa su ce ka bane sai ka ce ka ba hanyoyi ka tabbatar da gaske ne eh a ina kuka kullace ne kyau ranar yaushe ne wane ne shaidu ina rubutun da kuka yi kaga duk ga komai misali eh to da gaske ne kuma tabbas ka san wannan bai da halin biya sai ka yadda ka karba to na yadda zan biya bashin amma ni yanzu ban da hali nan da karshen wata zan biya ka ka dawo wuri na ka sa in Allah ya samu na ke shikenan sai ka zaba haka bai so kuma zai ce maka ni yanzu yanzu nake so a biya ne ba kana da wannan zaɓin ka ci ga yadda kake so a biya malam yace intiqalul haqqi min dimmatil mahili ila zimmatil muhalu lahu ma'ana ta ɗaukan haƙƙi daga wuyan wanda ake bin bashi na farko zuwa kan wanda ake bin ba wanda zai ɗauki nauyin biyan bashin da malam ya ce wa min suwarin mu'asira lil hiwala daga cikin misalai na hiwala a wannan zamani malam ya ce al hiwalatul mustafiyya wato hiwala ta kuɗi an gane ko masrafiya na kuɗi ya ce wa hiya wasilatun li sadadi na qadiya wato wata hanya ce ta biyan bashin kuɗi an gane ko cash muqabil tasdiri muqabiliha fi jihatin ukra amma gwargwadon wato ko a matsayin toshe wata matsala gwargwadon wannan a wani wuri daban shi anan ya ba bada misali ne da wata hanya da sunan shi shi ma hiwala shi sa sai ce da sura da yanayi irin na wannan zamani kaga wancan misalin da muka buga kawai nauyi ne akan wannan zai koma kan wannan zai biya to shi kuma wannan nau'in hiwalar shine sai in zo gunka sai ce ana bi na bashi na naira miliyan ɗaya to miliyan ɗayan nan kai kana da wadata ko kana da damar da za ka biya ni to shi kenan ko kuma barin canza abin yadda zai gane za a gane ana bin ka bashin miliyan ɗaya misali kai sai ka zo guri na ka ce in biya maka miliyan ɗayan nan a bisa sharaɗin kiwala ya dawo kaina ni kuma ya za a ka biya ni shine ka zo ka installing mun wato sola na gwargwadon kuɗi na na miliyan ɗaya kun gane abin shine abin da yake magana a nan gurin ya ce za a zo a biya bashi na kuɗi an fahimta muqabil din tasdibi muqabilaha a bisa sharadin za a biya gwargwadon kwatankwacin wannan kuɗin da aka biya maka bashi amma fi biya ta lokura a wani bangaren na daban misali noma kake sai ce to ina son zaka kawo min shinkafa buhu kaza na adadin kuɗin ni zan biya maka wannan bashin yanzu na ɗauki nauyin bashin yanzu na biya ya dawo kai sai zama kamar dai bashin yana nan amma kila za a biya ne gobe ko jibi lokacin da aka yi girbi in abinci ne in lokacin da aka yi installing in na mutum installing ne in kuma kila ma dila ne na mota sai ka kawo mota kala kaza iri kaza an fahimta ni kuma zan biya maka bashin yanzu ya dawo kaina kila ma dai bashin na nan akan ka amma tun da wani abu ne za ka biya da shi daga an ɗauke maka nauyinsa to nau'in hiwala ne yace wa surata shi ma ga surar kuma an ya koma shaksu bi dafi mablagin na shine mutum ya je ya biya wani adadin kuɗi cash ila bankin minal buluki zuwa ga wani banki daga cikin bankuna idan ya je biya wannan ɗaliban minhu sada da tsimata hadal mablagi ya zama yana neman zai biya wannan mablag ɗin ne adadin wannan kuɗin da ya biya wannan bankin amma li shaksin na wani mutum ne daban zai biya shaksin akar fi baladin akar a wani garin daban wannan bashin na wani mutum ne a Kano zan biya na wani mutum ne a Katsina na wani mutum ne a Sokoto haka misali ka biya yace nazira umulatin yataqadaha albank yace sakamakon wani kuɗi ko wani abin da ya to banki zai karɓa a hannun wani an fahimta so da aka sai a wannan to sai malai ya kawo wani abu gashi nan wai asuf tajatu an fahimta asuf tajatu wata nau'in abaci ta hiwala an gane ko na zamani ya ce wa hiya min mayar haƙo bin hiwala ta aida wa shi ma yana daga cikin abin da ake shigar da shi cikin hiwala wa hiya ibaratun an kitabin aw waraqatin yaktubuha al mustaqrid lil muqrid aw na'ibuhu ila na'ibihi fi baladin akhar li yuwaffihi al muqrid wato wai yadda yake shine wanda yake ainihin wato ya ci bashi shi zai rubuta takarda zuwa ga na'ibinsa ko kuma na'ibinsa a wani gari na'ibin wanda ya bashi bashi a wani garin na daban liwafihi muqridi don wanda ya zamanto cewa wanda ya ci bashin ya biya shi an fahimta al wanda zai bada bashi shine zai rubuta takarda na zo gun kai na so ka bani bashi amma ba da sai ka rubuta takarda ka bani ni da zan ci bashi in kai wa wanka a hunkuyi kai kana nan ka kaduna sai ga rubutunka ne da sa hannunka wannan ka bashi naira kaza ba shi buhu kaza kaga hiwala ne nau'in hiwala an fahimta a maka kaza shine a rubuta wa na'ibinka a wani gari don ya zamanto cewa ya ainihin wato wanda in aka tashi biyan bashi shi za a ba au an yi ƙuri da insanun akan ƙabdan fi baladin ko kuma ya ba wani mutum bashin daban a wani gari liwafihi al-muqtaridu aw na'ibuhu ila al-muqridi aw na'ibihi fi baladin akan ko kuma wani mataimakinsa ko kuma wani daban mutum ya biya shi mun ci bashi ne a hannunka yanzu kamar yadda wani lokaci ɗan canji suna yi sai ga mutum a dubai yana buƙatar dala sai a zo a nan a biya wani nau'in hiwala ne amma shi za ka ganin take suke sai an biya kuɗin an kirga ana waya ko oh, a ce ai an kirga kaza ne ya bani to shi kuma sai a bashi kaza a wurin wakili ne ya biya a can to duk nau'in hiwala ne saboda aka ce fal warqatul lati yaktubu hal muqtaridu bidhalika tusamma suttajatu takaddad da mai cin bashi yake rubuta zuwa ga wani da zai biya a wani garin to ita ake ce wannan da din wa hiya kalimatun ma'arufa ya yace kalma ce gaskiya ba larabci ba ce ta farisawa ce farisanci ne sun santa su wa mana a haƙaunin wasu daga cikin mutane sun hana irin wannan a rubuta takarda kai kasu bashin kuma a rubuta wani takarda daban a ce shi za a biya ko shi ne zai biya an gane ko wasu sahihu ha amma dai malam ya ce mafi ingancin zantuka shine ya halatta a haka da saboda gabu ne da ake gina shi akan aminci ya ce in fi ha maslahatin lil ne domin akwai maslaha ga duka bangarorin guda biyu min zararin dararin ala wahidin minhuma ba tare da an cutar da kowane bangare ba wala mahzurin shar'i kuma ya zama babu wani abin ki a shar'ance misali ya bayyana cewa lalle fa wannan cutan ka zai kila da yayi dufin ɗinka ne kila ka zane in dai akwai wannan to kar ka yadda kai irin wannan amma in duka babu akwai aminci shikenan babu wata matsala ana iya irin wannan kasuwanci irin wannan kai mu'amala ta bashi Allah ya shirya da mu wato za ka gane samaha ta addinin musulunci wanda kusan babu abin da malamai suka bari yanzu irin wannan mu'amalolin sai ga ana yi wani ma bai ma san an masa an tana da gurbi a shar'anta ba ma to sai babi na bakwai shine fil wakala a wajen wakilci wa fihi mas'alatan shi ma da mas'ala guda biyu a ciki almas'alatul ula ta'rifuha mai ake nufi da wakala wa hukmuha da hukuncin wakala wa adillatu mashru'iyyatiha menene dalilai da hujjoji na shar'ancin wakala na farko ta'rifuha abinda ake nufi da wakala shine tafwidu shakhsin ghayrahu shine mutun ya wakilta wani wakilta wani akan abinka li yaquma maqamahu dan ka tsaya wannan din ya tsaya a matsayinka fi ma tudkhiluhu an-niyaba cikin abin da wakilci ke shiga za a yi wani zama ne na sulhu baka na sai ka ce wani wakilce ka za a yi zama a kotu da kai da wani sai ka sa lauya ya wakilce ka kuna lura duk wakala ne za ka zo ne za ka saki matar ba baka na sai ka ce ka wakilta abokinka ko kaninka ko wanka ya je ya saki matarka yesu eh sosai duk wakala su ne shi ai kuwa ai ita matan ma kana iya wakilta ta ta kanta haihuwa sai ka wakilta ta a shi ke nan eh, sai na baki dama a abin da ka faɗa dole shi za ta yi shi ma yana da sharadi in ka ce saki ɗaya ka ba ta dama in ta saka shi kenan amma wata ta ce ta su kanta saki biwa. ba eh, shi kenan kana na a mijin da kuma shi ma yana da lokaci in ka ce na baki haƙƙin kanki ma'ana kifin kanki na gare ki daga nan zuwa sallar isha idan sai sai baguwa sai ta manta ba ta yi sakin ba sai ka dawo bayan isha ta samu gida ba ta yi sakin ba sakin ya rubuce wannan wakilcin ya faɗi ta ta ce ba ta zuwa isha ne in ta ce gangan baka sake ta aiwata daga ba ta ganganta amma kai na ta sakin ne za ka iya bata. ta wani gya muku akwai abin da ma ba a yi shi ne saboda maslaha an fahimta shi ne hatta za ka iya ba kishiyar da dama ta ke da a shar'ance ke nan ba amma ba a yi to ina za ka yadda ka ba waje? wanda kishiya ce ai ba za ka ta ba da gudu za ta tafi amma ita kan kan sai ka ba ta, ko ka sa wanka ko kananka duk kana aiki wakil ta wani ko abokinka ko babanka ko wanka ko kananka da ana yi haka wato wannan kuma ai shi ba zai <laughs> ka Allah kyauta wasu matsalolin kawai shiru ake a kansu sai in wani abu ya faru sai ka kaga ai a hukunci a amma sai mutum ya tashi take ne zai wuce da hukun ba wani free hand zai yi sai kawai sai da tashi in ga dama na yi ai eh, to ai shi da lura ne in ka faɗa haka ai haƙƙin ka ne in ka ce duk sanda ka ga dama ka sake ta ai abun da yi ba yanzu yana iya kana iya zuwa yanzu kuna tare da ita ma yanzu ya ce ya fi kan maka ita kaga a matsala to yawanci in buƙatar sakin ta taso gane kila ka yi tafiya yanzu ne ya kama hanya ya tafi aikin haji shi kenan ka tafi aikin haji aka samu matsala aka ce bai faru ai ga matar ka can ta kai ka kotu tana so ka sake ta tana so ka mata kul'i misali sai ka ce kaiwa na karina ka je kotun nan na barka dama in ka je ka sake ta kaga kawai ke tashi ne shi kenan da ya je shi shi sai yayi ko na baka al'amarin a hannunka duk abin da kaga ya dace kai ko da kake ne amma in za ka yi sakin kar ya wuce biyu ko kar ya wuce ɗaya misali shi kenan ba zai wuce ba ba ta saku ba saboda bai yi sakin ba eh to ai sai an furta an fara bai furta ba kuma bai je ba shi yasa ita ma in ka bata lokaci lokacin ya wuce to ba ta take ba ta saku ba ka zo ka ce matar ka na baki daga nan zuwa sallah sallah ini al'amarin ki na hannun ki. in kin saci kanki yayi in baki saci kanki ba shikenan tunda ka haddada lokacin sallah ina fata ana fahimta ana dawowa idi ba ta saci kanta ba saboda ce ta kama rashin lafiya ta suma in shiga cikin koma misali ba ta farfado ba sai bayan sallah da kwana uku

to malam yace wakala kenan ka wakilta wani ya tsaya a madadin ka cikin abin da ake iya samun wakilci na bi wannan misali ne ya shigo amma abubuwa da yawa ana iya samun wakilci a kai za a yi ciniki ne a kasa wani ya wakilce ka na biyu malam yace hukumu hawa a dillatu mashru'iyyata hukuncin wakala da dalilin da ya sa shari'a ta yadda da shi malam yace ita dai wakalan nan wahiya mashru'atun shari'a ta yadda da shi qala ta'ala Allah yana cewa fa ba'athu hakama ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madina yanzu wannan ashabul kafi ne sai suka tashi daga baccin da suka yi na shekara 309 shekaru 309 suna bacci wala bi sufi kafiyin salasu mi'atin sinina wa zadu tis'a shekara 309 sun shiga ne da safe da hantsi cikin kogon ya suka farka da yamma bayan shekara ɗari uku da kara da suka farka yau wani ita ah, wai kwana nawa kai anan ne yawon mu ji a kai wani bacci ko muke da ɗan awa ga wani ɓangaren yini ne wani ce kai kamar fi mun kwana ɗaya fa da yini da kaga duk ba za su yi za su ɗauka ko ai ɗazu ne suka shiga yanzu ga farka wasu abin da ya faruwa an shekara ɗari uku da kara yanzu za a yi suna jin yunwa yunwan da suka shigo da ita tana nan Allah ya ajiye musu ita to suna farkawa da ita suka farka yanzu akwai bukatar a ci abinci sai aka ce if afu ahadakum bi wari'ikum hadhihi ila al-madina kaga ba su tafi dukkan su aka ce ku tura wani wakilin ku ya je cikin gari ya siyo muku abincin da za ku ci falyanzur ayyuha azka ta'aman fala ya atikum bi rizqin minhu wala yatalattaf wala yash'urun nabikum ahad amma yaje ya dan sallatar a gane shi shi kansa wanda aka aika aka ce yana fita ma abin da ya fara daukan mai hankali ko sai ya ga kabari a wurin wanda sanda suka shiga ba kabari a wurin bai ba san kabarin matar shi bace ita da sai ciwo za ta mutu mijinta an neme shi an rasa ta dai san kawai kun shiga kogo ba su fito ba ba wanda yake zuwa wurin sai ta yi wasiya kawai in ta mutu a kai ta kusa da kogo abin da ta inda mijinta yake irin matan nan ne wasiyai kawai sai ga kabari kabarin ma ya tsufa alamar wannan andabi da shi har wata bishiya ta fito a jikin an suka wata yan bishiya ka abin da kabari shi a dan dasa bishiya har ta bishiyar ta ta abin nan yi mamaki dai kawai sai ya tafi gari kwafai aka yi tafiye cikin garin kaga muhallin shahid an tura wakili da zai mai da zai ya taho da wani abu a madadin waɗansu an gane ko wa qala jalla sha'nuhu a wata ayar kuma Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha mahallin shahid Allah ce lallai zakka ana bada ta ne ga fakirai da miskinai da waɗanda suke aikin tattaro zakkar su ne amilina 'alaiha da yasa ashe mutum bai zo da shi ya kawo zakkar shi ba me yasa gwamnati ba ta da kanta aka turo wasu su je su an so ashe ana wakilta mene mutane don yin wani aiki an fahimta fajawwaza subhanahu la'amala alaiha Allah ya halatta yin aiki akan zakkan nan wa zalika bi hukumin niyabati anil mustahiqina hakan kuwa da hukuncin wakilci ne akan wanda suka cancanta wa an jabir radiyallahu anhu qala an samu daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa da ya ce aradtu al khuruj ila khaybar ina so in fita khaybar in je khaibar ɗaya daga cikin garuruwa na yahudawa a cikin madina ya ce faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idan a taita wakili idan ka zo wajen wakili na a can to fa khud minhu khamsata ashara wasan ka ce ya baka wata goma sha biyar kaga ashe akwai wa wakili wanda zai wakilci annabi yake wakilcinsa a can garin idan ka yanzu gwamnan jihar ku ba shi ne wakilin shugaban kasa ba a wannan jihar shi kuma gwamna yana da wakili a karamar hukuma kaza dukkan ƙananan hukumomin da ke jihar shi shi ma kuma shugaban karamar hukuma yana da wakilai su ne kansuloli duk ba haka bane to kaga wakilcin wakilci ne wakilci akwai wakilci a abu ya ce wa an urwata bin abi al-ja'as qala yace arada an-nabi sallallahu alaihi wasallama jalabun an gane ko yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato bujiro da wani abu da za a zo masa da shi fa atani dinaran sai ba ni dinari fa ya urwatu itil jalaba ka zo min da jalab ab kaza saboda ka fashtari lana sha daga nan kuma ka siyo mana tinkiya alhadith ya ci hadisin ne ba gaba daya ba kaga dai duka annabi ya rufe da wasu wa ajma al muslimuna ala al wakalati fil jumla a takaice dai musulmai sun yi ijma'i akan halaccin wakilci an fahimta لأن الحاجة داعية إليها domin buƙata ta nuna ana buƙatar wakilci da yana nuna ba komai ne zan yi da kaina ba yawa saboda aka ka kira ni ga wani abu ya sha so ka wakilce ni mun kaza ina fata ana fahimta mala yake cewa na kamar wajen an so da daga kama yake samu daga hanyar mai ya ake samu ke dama wana a zo a zo wani karfe ne a cikin na mutane kai ma da ne a cikin mutane har zo da talakawa eh kwarai su an so su tara kuma sai su miƙa wa talakawa talakawa suna su miƙa musu ake su su amfani don su ba zai da su ne wanda za a ba kaga ai ya faɗa hadisin ya ce tu'khadhu min abniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim za a karba daga su a mai da shi zuwa ga talakawan su shine zakka eh suna da haƙƙi mana sosai ma gwamnati ta yi mawadata su ma su yi duka Allah kyauta malam yake cewa fa innahu lamma kana la yamliku li kulli wahidin fu'ila kullu ma yahtaju ilayhi bi nafsi an gane ko yace domin daga lokacin da ya zamanto bai yiwuwa ga kowa ya aikata duk abin da kansa yake bukatar wa kansa to da atil hajatu ila ya sai ya zama bukata ta nuna ya halatta a ainihin wato shar'anta wakilci ba zan yau kaina komai ba to yanzu kai na wakilta ka je ka mun ka je kai kuma kai za ka yi mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan bari mai sauri saura minti hudu ya ce shuruɗaha wal ahkamul muta'alliqa biha shartan wakala da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da ita na farko malam ya ce yushtaratu fi kulli min al-wakili wal mukalu an yakuna ja'izat tasarruf sharadi ne ga wanda zai bada wakilci da wanda za a wakilta to su zama dukkan su masu hankali ne kamar da ka ba matar ka dama tana da hankali kai ma kana da hankali <laughs> Bakligan ya zama to baligi aqilan mai hankali rashidan mai fahimta na biyu shine tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba ya halatta ai wakilci cikin duk abin da wakilci ke shiga kalbai kamar kasuwanci wa shara'i da ainihin wato saye da sayarwa wa sa'irin uqud da sauran abubuwa da ake kullawa na mu'amaloli wal fusukh da bacewa abu kan talaqi kan kaga ban san malam zai ga abu shi na na ga na faɗa kuna ta mamaki ne <laughs> yace fusukh abubuwa lalata abu ba fasikanci ba fusukh batawa aure ba lalata yau sai aka take aure ya lalace ki to kamar an kulla deal ne a rubuta MOA ko MOU a ji a ce a bata abin ko ka dawo daga abin da aka ga a first sunan shi to sai da ya tashi ba da misalin farko akan bata abubuwa kawai sai ce ka dalaki kamar saki wal khul da e an fahimta wa kadhalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba kana ya halatta duk abin da wakilci ke shiga cikin shi an gane ko min al-ibadati na ibada ka ikhrajin zakka ka kaman fitar da zakka ka bada umarni mata ka fitar da zakkar dukiyarka ko danka ya kirga ya fitar da zakkan nan sai ya halatta wal kaffara haka nan kaffara wal nadr da alwashi wal hajji da aikin haji a wakilci wani amin aikin haji duk ba na yi ba duk wakala ne wa nahu zalika na uku shine la tasubul wakalatu fi ma la tadkhulu an niyaba wato wakilci baya inganta cikin abin da wakilci baya shiga ciki kamar misali min hukukin lahi ta'ala daga haƙoƙin Allah a kawai ina jin fitsari sai ce na wakil ta ka mun fitsari zai yi na wakil ta ka mun sallah zai yi ya ce ka tsahara ta wa salamu zai yi kawai da wani ka ce maka ba dole sai ka yi da kanka saboda ka ba a wakilci a nan gurin na hudu shine yamliku alwakilu min at-tasarrufi ma yaqtadihi idhn al-muwakkali wato wakili wanda aka wakilta yana da cikakken iko na tasarrufi da izinin wannan wanda ya wakilta shi din aw ma ta'arafa alaihi nasa ko cikin abinda mutane suka sani suka saba da shi in dai an hukunta ka zaka iya yin shi bi sharti Allah ya tarattabu ala hadha al-idni dararun bil mufli amma da sharadin kada ya zamanto cewa wani cutarwa ya faru da shi wanda ya bada hukunci an zo ne na wakilta ka za a yi miki sai na ce da Allah ka ce ne sai aka zo ana raba miliyan da ɗaya a wurin sai ka ce tun da an wakilta kan mu ba ma bukata wani bai so <laughs> kaga za fi zan da ni ko ba ka bane kace wai dan aure da ba za ka shi wannan miliyan ɗaya ba ka ta magana ake abin da zai cutar da wancan ko kuma ana bada miliyan ɗaya kace kai a baka ɗari biyar a ajiye sauran a raba kowa ya ƙara mu a banmu ɗari biyar ta ishe mu haka duk za ka cutar da wancan yawwa da haka wakilci karfi abin da zai cutar da wani ya cuta ka sannan na biyar bar mu ƙarasa tunda muna so mu yi daidai da lokaci ne la ya cikin lil mukili lil wakili kai an yuwakkila ghayrahu yace illa idza a lahu al muwakkilu zalika yace aw ajaza al wakilu an al amal baya halarta, ga wanda aka wakilta yayi wani abu shi ma ya je ya wakilta wani ba ya dan wakilta ka wakilta wani wakilin wakili kenan ba a yadda ba yawa sai dai kawai da sharaɗin wanda ya wakilta na farko ya yadda mai abin ya ce na yadda to ba shi to sannan zai yi ko kuma shi wanda aka wakilta na farko ba asalin mai abin ba da ya wakilta mutum na farko sai zama ba zai iya yin wannan abin da aka tashi ba kaga sharaɗi ke ko kana la hu. ko kuma abin da aka ce ya je ya din da iya ba fa yukalu aminan to sai ya wakilta amintacce ya kuma makama hufi ma wukila fihi cikin abin da zai wanda zai tsaya a matsayinsa cikin abin da aka wakilta shi na shida wakilu aminu ku sani shi fa wakili amintacce ne fi ma wukila fihi cikin abin da aka wakilta shi din la yadmanu baya daukan asara ma'ana bai daukan garanti ake cewa eh ma'ana abu ya lalace ko ba a dare ba za ka ce sai ya biya ka ba dan amintacce ne a wurinka ya ce illa idan farrata a adda sai fa idan ya yi sakaci a fili shi ne aka tabbatar da shi ya sakaci da kanshi an gane ko kuma ya ƙetar iyaka ne wajen mugunta da kanka to shi ne zai biya amma in dai ba sakaci ba abu ne ya faru ba dangancinsa ba ne to ba zai biya ba na bakwai al-wakalatu aqdun ja'iz shi hukunci wani dil ne wanda yake ya halatta a kulla shi li kullin min at ne. fiskuhu kuma kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu za su iya faskuhu su bata wannan jildin ma'ana da wanda za a wakilta da wanda bai wakilcin yana iya cewa dawo na fasa shi ma yana iya cewa kai wannan abin da na an wakilcin ka na da maka da abin ka ba zan iya baka nemi wani kana iya batawa to sai na ƙarshe shine tabtulul wakalatu bi mauti ahad al-tarafayn wakilci yana yana lalacewa da mutuwar ɗaya a cikin bangarorin guda biyu ya wakilta ka ya ce in ka isa ka ce kaza a kaina kafin ka isa sai aka kira ka aka ce ya rasu wanda ya turo ka abin ya ruguje ko kai da aka tura kafin ka isa gun sai ka rasu abin ya ruguje ina fata kuna fahimta au jununihi ko kuma ɗaya a ciki sai ya haukace kafin a zartar au fasaktihi laha ko kuma da kansa ya ce yace ce ya ɓata ya ce na fata ba zan yi ba shi ma duk ya lalace au azlihi min ibalil mukil ko mufin ko kuma shi ya cire shi ya canza wanda ya wakilta daga wanda ya wakilta din ya ce a wani na canza ka na sa wani shi kenan bi ya lalace awul hajari alaihi lissafihi an gane ko ko kuma a ƙaurace masa saboda wawancin sa misali ya ya sa shi ya mai sai lura aika wannan fa maloho ne kada ya je ya shirme kawai sai tura wani daban wanda ba shi ba ya canza ta kanshi Allah barikin sarki shirye da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mai kai sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah